yayin da dakarun najeriya ke ci gaba da samun nasara a yaki da masu tada kayar baya na kungiyar boko haram yanzu haka yan ga masu tada kayar bayan sun ko sauya salo inda suka koma suna bin ƙauyukan da babu sojoji suna kona gidaje da kuma sace abinci in kuma ta Allah ta kasance sai su kashe mai karar kwana irin wannan hari ne ma suka kai wasu ƙauyuka da ke karamar hukumar madagal da ke kan iyaka da jihar Borno inda suka kona gidaje da kuma sace abinci yayin da wasu mazauna yankunan suka tsallake rijiya da baya da suka shiga kuma sai sojoji daga can daga can ita suka fito suka zo suka mai da musu martani Eh. amma sun sun kwane kwane gidaje kan amma sun yi barna na gidaje da sansu eh sun kwane kwane sun kwane gidaje kasan sun y'an kashe mutumin za su dauka gawan su suna zaman daddar amma yan bakan gumbina suna wurin shi yasa an samu zaman lafiya sosai kuma da kuma dan mutumin na bukar jimeta nan ya akwai kauyuka da ya shiga. rundunar 'yan sandan jihar Adama ta bakin kakakinta sp usman abubakar ta kuma tabbatar da wannan sabon salo da 'yan boko haram suka fitar a yanzu inda ko ta buƙaci jama'a da suke sa ido tare da bada rahotanni da wani abin da basu su amince da shi ba. eh to rahoton da muke samu akwai wayansu a cikin 'yan garin wanda har yanzu suna nan suna eh, tare da irin wayannan mugayen mutane wanda ana hada baki da su ana eh, kai musu abinci a can daji to irin wayannan mutane muna nan muna sa ido a kansu kuma duk lokacin Allah ya ba mu nasara kansu su za su dandani kodansu. Ito eh kaman ala kulli yomi shine su sun sa ido da irin mutane na ba su da su ba. musamman masu ba ma jami'an tsaro da kuma 'yan bangan da aka hada karfi da karfi ana aiki da su su dinga shiga loko da sako suna duba irin mayagun mutanen nan musamman dai duk wanda dai ba su yarda da shi ba kar su kasa gwiwa kuma mun san suna kokari kuma yana da kyau a ci gaba a haka din to sai dai kuma yanzu yanzu ma yan sa kai na maharba ne ma ke taimaka a wasu ƙauyukan da aka kwato yayin da tuni kuma har aka fara kai mai a dajin sambisa hajiya aisha gombe da ke cikin dakarun maharban da aka tura zuwa dajin sambisa ta kuma bayyana halin da ake ciki da kuma irin nasarar da suke samu a yanzu Eto eh gaskiya yankunan nan da aka ce an kwato har yanzu babu mutum kwaɗe a ƙauyuka har yanzu ba inda aka koma tukuna. kamar ya wani hali ake ciki yaran ne suke ko kuma akwai jama'a ko kuma suwa suke cin karen su babu baka wajen gaskiya su yaran ne suke cin karen su babu baka a dai inda na je na ji na gani da ido na me yasa haka eto eh alamun kenan har yanzu ƙasa tana hannunsu kamar mutane shida nan da kuka kama maza ne duka koya. mata ne duka su shida a wani kula da su eh. to kamar mazan fa kun same su maza mun same su amma kashe waɗanda mun kashe waɗansu wasu kuma sun gudu na waɗanda suka gudun kuma su ma waɗansu sun ɗan yi rauni waɗansu kuma sun gudu haka sau tare ana cewa yaran sukan shiga ƙauyukan da babu su suna kai hari suna ƙone gidaje ya batun gaskiya haka suke yi suna kona eh, ƙauyuka kuma don a ran da muka je wannan jejin da muka sauka akwai waɗanda su ma korin su aka yi daga ƙauyukansu sun yi noma suna ƙoƙarin su tare amfanin gonan su dawo gida aka zo aka watsar da su a ƙauyen gaba ɗaya suka gudu. Hajiya Aisha Gombe kenan da ke zama sarauniyar maharba na jihar Adamawa kuma fata ma dai shine Allah ka ƙoshin wannan matsala ta 'yan ƙungiyar Boko Haram da aka shafe fiye da shekaru shida ana fama. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.